Kumusini ku fai'u Duki anak asah Kala malikum rahimahullah Wa ra'aitu malikan Ya'akhudu bil hadithi Naga maliku na aiki da hadithi Alladhi kataba bihi Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu Aini ila Ammar bin Yasir Wa sahibaihi in wallahu mal iraq lokacin da ya ɗora su iraki حين قسم لأحدهما nisfa شاتي wato idan za a yi abincin gwamnati a gidan gwamnati an ba wa gwamna rabin akuya rabin rago a tajiri ma ba kowa ba ina cin ragon gaba ɗaya a daddatsa a zuba a firish domin gwamnatin gaba ɗaya gwamnan kwata-kwata rabin akuya rabin rago a dimani society walil akhari ɗayan shi kuma rubu'an rubu'an kwata-kwata saboda kowa da irin jama'ansa fakana fi kitabi umar ya zamo a littafin umar ilai innama misli wa mislukum kotonkwace na da ku ka masali ma qala Allah fi waliyil yatimi kaman yadda Allah yi magana ne a waliyin marayu ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف duk wanda ya zama ya wadata to ya kame in kana da so kakka karbi kayan gwamnati in kana da abin da za ka ci kakka taɓa dukiyar maraya amma in ba bukata ba bil ma'aikacin gwamnati waɗannan shugabanni da ake ɗauka na ai sa ba sa son ai maganar musulunci wanda duk aka ɗauko shi daga jaha kaza ko daga wuri kaza ko aka kai shi wuri kaza in dai yana da abin da zai fito bai kamata ya ci ana gwamnati ba balla a yi masa gida da gwamnati a ba shi kuɗin gyara shi shimfiɗa da fenti a ba shi kuɗin kaza kayan suke a kwashe a zubar albashi kala uku wanda mutane za su sani da wanda ba za su sani ba da wanda sai an taru za a karɓo shi abin da aka ce wanda mutum ganiyu ne falyastafi ka ci abincin gidanka in za a je gona ko abin da za mu yi kenan wanda zai yi an je gona yin kana da abinci kakkace mana abincin masallaci ko mala su yabuwa duk wanda ina da abinci to ita tafi da abincinsa daga gida daga nan ya ɗan ma kira wani masu dan tare sauran irin waɗanda ba su da shi kaga irin ba su bacci na kalle shi kalle shi wannan ana iya zuba musu ko suka joro wannan ba komai a babba su abdullahi da dai na karfi da ka ha yura da bara ba shi abinci ba yi tabi da nashi tun da shi mutumin da ma abinci ya da nashi shi madara yake sha a zangwala ba shi ko da wasai hmm? saboda kana duk wanda yake akwai kuɗi a gidansu akwai mai yana gidansu to kai tafi da abincin ka kaga abincin zai isa a ba su naziru kawai hmm. da ɗan barno don wannan ɗanzun su ba musu arziki ku yi haƙuri bayawa sosai ku yi haƙuri bayawa ke da to kaga abinci zai wadata eh? in baka ci wannan <laughs> in dai da sauran jama'a ba su samu ba amma mutane sun samu to shi kenan a tsaya a zuba ido baƙi sun ƙoshi kada mutum ya zo a ɓoye abinci a dinga cewa ya sheku ya sheku nan waye zai ce bai shiri ba igala ne bai bi shi ce bai isa ta ana ta masa koroto to ka faici ka bai menene shi ne suke masa koroto da ina da ya kare kansa ce malam wallahi ni in naje na karboci suke don munafunci in an ce ya isa su ce ya sa ni bai shi ne ba a zuwa mini amma ba za ka zo ka kalla ka ce nan duk ya ishe ku waye zai ce bai shiri ba ce ya ishe mu alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah a tara shi zuwa boyi a yin an boye gidan wa za a kai gidajen ku za ku dawo da shi ko kuma an gama wa sai ku fito da shi ku ci a fito da shi kowa ya koshi ya yi nan ba komai ba za a yi bacci ba aiki ne yanzu nan za a zanzage abincin naka haba ya ce abincin ka koshe an gama mushkila sai dai ba za a hada da nono ba bugarwa yake shi <laughs> nono a nono bugarwa yake sai ka kuskura ka ce abinci ka sha nono yanzu nan za ka bugu in ka yi haka talau an ka yi haka talau ƙarshen daga sai na zuwa sai gindin bishiya kakka sha nono Yau da shi in za a yi bacci ne lokacin da an tashi bacci ya kamata inda ɗan nono nono a kawo sai ka sha nono ka kai kwanciyar ka amma ana tsakiya aiki ba shan nono ko ƙwaryar nono aka zo da ya dace a fasa ta kawai ana wannan aiki za ka zo ka je ka zo da nono a kwara masa nono ya masa maganin zafi wanda ke da shi fal yasta'fif ai ko misali a ce maka a kawo sadaka da ramadana to a raba baki wanda ke da shi kaɗi shi suna ka amma wanda aka kawo wa jama'a fito da shi a raba wa jama'a shi a raba wa jama'a su kuma ana ta nuna musu wata rana waɗanda ake ba nan za su daina shi za su gane wa man kana faqiran wanda ke da bukata a falyakul sai dai bil ma'rufi wannan ayan tana can har dai zuwa ƙarshen ayan mu muna da ita amma dai a batta qala wa qala maliku rahimahullahu yabda bil fuqara a ƙasa in an tashi za a fara da fakirai ta samo mu rasa inda aka samu tarbiyya irin damu tarbiyyan ko abin da sai ce to yanzu a ɗeba wa malamai sai a duba mai daɗi daɗi a tsaye a zuba wa malamai a zuba wa kaza shi ke na ce to sauran talakawa a nemi garau garau a raba masu malamai ba za su ci abinci ba sai an ƙoshi mai da ba maganan a ware wanda i ware so ike na ci abinci sai ware a ware wa malamai a keɓe su na mai tare aka yi aiki in haka na ware wa malamai aikinsu in an ba wa eh, ɗalibi kunya ɗaya to a ba malami kunya biyu tunda an kawo abin shi na shi a fi kyau hmm? so iyo eh, al'adar mu a wajen abinci ba ta da kyau a wajen kuma amma ai manyan baka ji ba haushe goro common goro abun banza nan in ya tashi sai ya ɗebi manya manya ya sa aljihu ice so duso ne amma son kai ya fi sannan ya fara raba jama'a su ɗin da ke ciki sai ya damta ya sa aljihu sannan ya fara raba in ya gaza ya masa wata sai ya watsa shi an gama liman ɗaura aure malaman suna zaune sai a ɗauka ce to malam wani a kalla kalla ango malam wani ba ango sai an gama rabawa malamai tukuna sannan za a kwance shi a tire sannan za a ɓaɓɓara a yi menene a fara rabawa mutane in ya gaza in yi kan shi zai watsa musu ta yi wannan kaga ba a gwada misali ba ka har abada ba za ku a gyaru ba haka za mu ta zama a haka kuma haka za mu zauna Allah ma ba zai taimake mu ba ta yi ta yi shi kenan yanzu akwai taimakon ba ka gani yanzu muna neman miliyan ɗaya sai mu shekara kaza muna neman kuɗin babu sai a fara masallaci shekara kaza a tsaye yiwu hakan sa saboda menene kuma bai kawo kuɗin ba kuɗin ne babu ba bayarwa ne ba a yi kuma ba wani abu ne jinyo in ka bayar wasu ka ba ba Allah ka ba ba يبدأ بالفقراء في هذا الحي فإن فضل شيء إن من أبو يرجي كان بين جميع الناس تونان سي أداوة كم مزعك يتعدوك متاني كله بالسواء إلا أن يرى الوالي سيدي إن قمنا كوشو غبايانا غني أن يحبسه للنوائب اذا يرى باو فقيري سورا إذا ما كوانا دشي يأجيش دنبلاوي sai a aje shi saboda masifa an samu a raba a mutane shi an samu a aje shi don musibu to a irin zamani yanzu a aje shi saboda musifu gidan ma bai koshi ba sai dai a ba amma a aje duk abin da aka samu a aje a aje a kullun duniya ƙara bukatan kuɗi ake ana da bukatan kaza ana da bukatan kaza ana da bukatan kaza a ina za a samu kuɗin to mutane a jikin mutane a jikin musulmai za a samu wannan kuɗin mutum ya cire tunanin za a bashi ya to ya maza za a ce don ka je ka taro taimako menene kawai sai ka fashe da wal laiha ya nahnu amilu hutuna hina wa'ibi tanzilu bihi sau da kana idan ruwa ishin ya wani gari musulmai za su kai taimako idan aka samu rikice aka samu rashin fahimtar tsakanin kabila da kabila aka yi musulmai kasa kasa aka rusa musu masallatai musulmai za su tashi kawai tace su fara masallacin da su mai da shi da yake hukuma ta shiga ciki an yi menene komai a dawo da shi dole idan aka rusa masallaci to a kara faɗin sanan tashi ta da a ƙara faɗin sanan da can an gina shi da ƙasa to yanzu a gina shi da siminti an gina shi da blok ɗin hannu yanzu a sayo blok ɗin inji wanda za ake jeho shi daga sama ya faɗo ƙasa bai fashe ba to da shi za a gina shi to haka sai a tana da kuɗin saboda nawa'ibu amma ba zai yi ba kana shugaba kana malami kana kowane da a cikin sa a dinga hawa irin wasu motoci masu numfashi a addini bai da mota mai numfashi ba ma a yake magana bai da mota mai numfashi wurin sallah babu in masallaci ne ana son a yi yaudara sai a fenta shi a sa masa pop a sa masa fanka a nemo eh, ac a sa masa Sana sahu kaza zai a kashe kan hanya mai amfani wannan pop da wannan fanka da ya ce in za ku sai gidajen ku wurin ku saya kawai wannan a gina mana shi mu abun da muke bukata kan ruwa ya doke mu shi ne wanda za mu ji jiki in ruwa ya doke mu haka da sauransu amma muna bukatan a faɗaɗa shi isa kullum musulmi bai zama a kwanan da ba dama ka ƙaru ci gaba ce bukata ta ka ta rabu da wannan kwanan nemi inda za ka iya faɗaɗawa an ba za ka zauna a kwanan da ba ka ba yadda za a ka faɗaɗu ba ka zama a kwanan da ba za ka faɗaɗu ba ka duba ka duba hanyar da ruka ka kada ka batta rike ta a haka kullum ba a raina tushe ko mu da abin da ya sa muka muka baro shikarot ai ba mu muka gina ba ginawa aka muka shi ciki aka ƙara ƙarawa ma ba gayya aka ba mutum ɗaya ne ya zo ya gina to amma su da yake wurin yan wurin masu albarka ne Allah ya sa akwai 'ya'ya suka ce ba zai yiwu ba a taɓa wurin nan ba tare da wani ba ko ka bar wurin ko kana kaza mu ma muna bayan ka sai abin da kace a masallaci za su yi tafsiri suka ce sai sun tambaye na ce subhanallah ya za a yi abun nan to da suka tashi ma jaddada masallaci ɗaya sai da suka neme ne to ka ga na ce ban bar wurin ba na nan auren din shi kuwa shugaban ɗin bai da lafiya kusa shi cikin du'a imala adam kanar ne ko mene ne dai amma dai bai da lafiya kwarai lina wa'ibi tanzilu bihi min nawa'ibi ahli al-islam fa in kana kadhalika ra'aytu dhalika lahu ya samu daban kudi ya oye su ya rike su ya tara su sai wata na'iba ta faru amma ba za a tara kudi ba raba kattin banza a ah, kafa na ku musa layi ne na'am shine bi.